بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الخطبة تتحدث عن منزلة الحج في الإسلام وفضله وهو أحد أركان الإسلام الخمسة يقول الله تعالى في محكم التنزيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ويقول عز من قائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عباد الله إن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتركه إلا لضرورة لأن الله تعالى قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عباد الله إن الحج نداء رسول رب العالمين فمن عجابه حج ومن لم يجب لا يحج أبدا إذ قال الله تعالى لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج قال إبراهيم إن صوتي لا ينفذهم قال الله تعالى له نادي وعلم البلاغ فنادى خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه أيها المسلمون إن للحج شروط يجب توفرها منها الإسلام ومنها الأقل ومنها الصحة ومنها الاستطاعة وأمن الطريق وذكر أهل العلم رحمة الله عليهم إن الحج له أركان منها الإحرام ومنها الوقوف بعرفة ومنها طواف الإفاضة فمن ترك واحدا منها فلا حج له اللهم اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي فرض الحج على عباده المسلمين فمن أداه فقد برئت ذمته وأصلي وأسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إن الحج له فضل عظيم ومنزلته رفيع إذ هو أحد أركان الإسلام الخمسة فهو من أعمل من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تعالى وثبت أن رسول الله ثم أنه سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور أيها الأحباب إن الحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لا يقدر عليه ومن لا يكلف به قالت, أو قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ترى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عباد الله والإكثار من الحج والعمرة ينفي الفقر وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينف كما تنفي الكير الخبث الحديث واعلموا عباد الله أن الحجاج وفد الله تعالى دعاؤهم مستجابة وحوائجهم قاضية وأن الحج يهدو ما قبله من الذنوب والمعاصي وأن الحجاج يرجعون إلى بلدانهم كيوم ولدته أمهاتهم وأن الحجاج تكتب لهم الحسنات وترفع لهم الدرجات وتحط عنهم السيئات ومن مات وأن من مات في حرمه بئس يوم القيامة ملبيا يعني يقول لبيك اللهم لبيك في أرصات القيامة اللهم ارزقنا الحج والأمرة يا رب العالمين اللهم اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين وقد حوائجنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في نيجيريا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الحج والأمرة يا رب العالمين يوم مسلمين باين قول يا الله بسلاتي قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم روم تيو تنا مغانا أكان قد أيت السوى أكان أيكين حجي da kuma bayanin matsayi da daraja da aikin hajji yake da shi a cikin addinin musulunci ya ku bayan Allah ku sani hajji ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar gimshiƙan musulunci guda biyar waɗanda su ne musulunci ya tsaya hajji ɗaya daga su ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki ya ce doka daga Allah akan mutane yin hajjin ɗakin Allah yin hajjin ɗakin mai albarka ga wanda ya samu iko ga wannan hanya Allah ya buwaya da girma yana cewa ya annabi Ibrahim kai yi kuwa a cikin mutane da yin hajji za su zo maka da ƙafa sannan kuma za su zo maka daga wato saman kone raƙumi mai ɗanfarin ciki za su zo maka da kowane irin rami mai zurhi domin su shaidi su halarci amfani nasu kuma su ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki a cikin kwanaki sanannu bisa ga abinda da Allah ya na dubu bin ni'ima ya ku bayan Allah ku sani lalle hajji farilla ne daga cikin farillai na Allah madaukakin sarki duk mutumin da ya aikata shi babu shakka ya zartar da abinda da Allah madaukakin sarki ya umurce shi baya halatta ga musulmi wanda adda iko wanda adda dama ya bar aikin hajji sai saboda lalura wadda abba domin Allah madaukakin sarki ya faɗa a ƙarshen aya yace duk wanda ya butulce yake zuwa shi na da ikon zuwa su haƙiƙa Allah mawadaci daga barin halittunsa saboda haka wannan aya tsawatarwa ne ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore ma abin zuwa makka bai kai ba ya ku bayan Allah ku sani lalle shi hajji kira ne na manzon ubangijin halittu ne annabi Ibrahim Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ya kai Ibrahim ka yi kira a cikin mutane ka yi yekuwa kai shela cewa da a zo a yi aikin hajji annabi ba yake cewa ya ubangiji ko da na yi kira sauki na bai isa musu ya Allah Allah madaukakin sarki ce kira isarwa gare mu take mu za mu da sautin kai kai ko ina annabi Ibrahim aka ce ya hau safa wasu malaman suka ce ya hau dutsen Jabal Abu wasu malaman suka ce ya hau ɗaya daga cikin duwatsun Makka ya kira yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum lalle ubangijinku kad takhadha baitan ya rike wani ɗaki. fahaju kawo mu wannan ɗakin ziyara yana umurta kawo mu wannan ɗakin ziyara malamai suka ce duk wanda Allah ya rubuta mu haji ya amsa wannan kira yana cikin tsakon mahaifansa wanda ya karba so daya zai je so daya wanda ya karba so biyu zai je so biyu wanda ya karba fiye da haka zai je azin karba wanda ya wannan kira Allah muna roƙon ka samu murka wannan kira ya ku bayin Allah ku sani shi haji wata ibada ce mai girma kwarai da gaske wadda girmanta ya kai duk inda ya malamai suka ce hajji yana da sharuɗa ya wajaba dole sai an cika su daga cikinsu akwai musulunci muhajji bai inganta ga wanda a kafiri daga cikinsu akwai hankali duk wanda amma ce hajji bai zan wajibi a kan shi ba daga cikinsu akwai lahiya Mara lahiya hajji bai zan dole gare shi ba kazalika samun iko da kuma aminci na hanyar da mutum zai isa zuwa aikin hajji kenan idan ya zan babu lahiya hanya hanya ba ta da aminci kenan Allah bai wadanta aikin hajji ga mutum ba a wannan lokacin ma'abuta ilimi sun ambaci Allah shi musu rahama cewa lalle hajji yana da rukunai waɗanda wajibi sai sun cika daga cikin rukunansu akwai ɗaukar harami shi ne ɗaukar niyya hajji da umra ko hajji kawai ko kuma umra sannan daga baya a ɗauki aikin hajji Allah a wato gwargwadon yadda mutum ya ɗauki wannan niyya daga cikin rukunan aikin hajji akwai tsayuwar arfa ran jajibur wannan rukuye daga cikin ruku na aikin hajji daga cikin su akwai dawaful ifada wanda ake yin sallah ga wanda ke tsalki ko maza sabanin mata masu al'ada wannan lokacin su an an ba su dama sun samu tsalki ya ku bayan Allah duk wanda ya ɗaya daga cikin wa'annan babu shakka babu hajji gare shi ya ku yan uwa musulmi ku sani hajji fallar suna da girma kwaye da gaske matsayi ne maɗaukaki na domin shi ɗaya daga cikin rukunin addinin musulunci ne guda biyar sannan ya daga cikin mafificin ayyuka da kuma ayyukan da ake neman kusanci ga Allah saboda aikata su ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyan manzon Allah tambaya shin cikin ayyukan addini wani irin aiki hifarla kala sai manzon Allah ya ce imanun billahi wa rasuli imani da Allah da manzonsa sannan aka ce sannan wani irin aiki ya manzon Allah manzon Allah ya ce al-jihadu fi sabilillah zuwa jihadi domin ɗaukar kalma Allah maɗaukakin sarki sannan aka tambaye shi sannan wani irin aiki ya rasu sai ce hajji mabururi malamai suka ce hajji mabururi shine wanda aka yi bisa ga ilimi yaya ake yin shi mutum ya sani ya duk abin da ya ciki ya sani da kuɗi na halal sannan kuma ya cika da sharuɗan da aka ambata na aikin hajji ya ku yan uwa masoya manzon Allah sai kuma ku sani lalle aikin hajji yana dalilin da jihadi fi sabilillah sannan yana zama na'ibin ma zuwa jihadi yana yana ibtar zuwa jihadi ga wanda bai samu iko ba ga kuma waɗanda ba ɗora musu ba nana aisha radiyallahu anha Allah ya kara wata take cewa ya rasulullah kana ganin aikin jihadi jihadi shine mafi bikin aiki kenan ya kamata mu yi jihadi kin ya rasulullah manzo Allah ya ce a'a sai dai mafi bikin jihadi shine ma mabruri hajji barantacce wanda aka yi shi da kuɗi na halal aka yi shi bisa ga ilimin yadda ake yin shi da kuma wato cika sharuɗansa ya ku yan uwa musulmi ku sani sakamakon aikin hajji mabruri shine aljanna duk mutumin da ya hajji lahiyayye yayi hajji wato mabruri abinda a sakamakon Allah Allah ya bashi aljanna kamar ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ku Allah ku zanka yawaita aikin hajji da umra wanda ya samu iko domin yana kore talauci ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ku bibiyo tsakanin hajji da umra ku yi hajji ku yi umra ku yi hajji ku yi umra domin bibiya tsakaninsu ka yi wannan ka yi wannan manzon Allah ya ce yana kore talauci da zunubai kamar yadda makera take kore dauda ƙarhe ku sani ya ku bayan Allah lalle alhazai wata tawaga ce ta Allah ubangijin halittu addu'o'in su wurin Allah karbabu ne sannan bukatocin su wurin Allah abun biya ne sannan ku sani ya ku bayan Allah cewa mahajjata sukan dawo garuruwansu kamar ranar da suka aihe su ba su zubi ko guda sun riga sun kakaɗe zunubansu sun wanke zunuban su a can ya ku bayan Allah ku sani alhazai akan rubuta musu kyakkyawan ayyukansu akan ɗaga darajojinsu kuma aka kakaɗe musu zunubansu sannan bayan Allah ku sani cewa duk mutumin da ya musu cikin haraminsa na aikin hajji ko umra za a tayar da shiga tashin kiyama yana talbiya labbaik Allahumma labbaik duk wanda ya ganshi hilin kiyama alama ce na wanda ya mutu cikin harami na aikin hajji ya ku yan uwa musulmi kira zuwa ga waɗanda Allah ya ba iko idan Allah ya ba mutum dama ya kokari ya kai saboda mi saboda kai dama ta kuci kowa ya gani shekaru su gabata shekaru biyu al'umma sun shiga damuwa an rihe aikin hajji an kasa zuwa kowace kasa ba a zuwa babu shakka dama ta riga ta zo duk wanda Allah ya ba iko ya kokari ya ɗauki kuɗin ya biya ya tafi domin shi aikin hajji ga wanda Allah ya yi kuma aikin sallah ne da yawa daga cikin wasu sai ga mutum ya kasa ya kasa zuwa hajji amma ya sai mota ya kasa zuwa aikin hajji ya ce wai shi jari ya gudu kai ya kare to wallahi mutane su tsoron Allah duk wanda Allah ya yi ko ya rutsa ya ce tun ba a ruhe ba ya rutsa ya tun ba ta kutse ba domin da yawa akwai nasoshi masu gwada cewa duk wanda ya samu iko zuwa aikin to ya gaggauta domin yana yi wa ya gito ma dabba tai yana yi wa guzuri ne wani abu ya shigo ciki yana yi wa lahiyar jiki ne yana yi wa kuɗi ya zan babu su saboda ka shi yasa yan uwa musulmi aka san mutum ya gaggauta in ya samu iko don ya ya sauke farali muna fata Allah ya samu cikin za su yi aikin hajji da umra Allah ka ashi ayyukan mu Allah ka samu ganwa lafiya ya Allah mu roƙe ka kawo zama lafiya cikin ƙasar mu baki daya Allah kawo arziki mai cikin ƙasar mu ya ku bayin Allah sannan ba za mu gushi ba muna tunatar jama'a game da aikin masallaci har yanzu dai ana nan ana neman aikin da ake son a ci gaba da shi kamar aikin tiles da kuma aikin wato abin nan wuta da kuma wato gyaran banɗaki wanda yake duk suna nan an ga an lissa abubuwan da ake bukata a cikin an riga an rubuta muna roƙon bayan Allah su taimaka fi sabilillah shekaran jiya wani bawan Allah ya tura ma akawun masallaci dubu ɗari ɗaya muna fata ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi da kuma wasu masu masu taimaka dubu ɗaya dubu biyu muna fata Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya gwada mana wannan aiki ya kammala Allah ya mana aiki ya cika da sunan Allah Allah ka samu gama lafiya sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasuluka wa qumuz la ilaha illa anta yarhamukumur rahman